Yau bakon cinwa muka samu a dandalin namu. Sunana Khadija Tijjani mai atamfa. Malama Khadija ba mu labarin ki a takaice. Ni dai an haife ni a unguwar ce yan gurasa da ke nan karamar hukumar Dala cikin birnin Kano. Na yi makarantar firamare a nan nurul huda islamiyya da nan na fara bayan haka na halarci makarantar sakandare ta aliya daga nan kuma na karasa ta <clears throat> na fara a nan na karasa kuma a makarantar sakandare ta goron dutse to bayan kammala secondary school kuma fa na halarci <clears throat> makarantar sa'adatiri kika karanci me na karanci fannin islamic daga nan kuma na tafi makarantar legal na karanta master to a islamic studies din diploma kika yi koko digiri nce a legal kuma fa nan kuma professional diploma ne akan harkar aikin jarida to me yasa kika canza sheka can kin karanci islamic wallahi kawai saboda ina da sha'awar aikin aikin jarida eh. sai yasa kika sauya layi shi yasa na sauya layi to wani irin gwagwarmaya aka fuskanta tun da kin ga tun daga tushe baki da wani duki da ya danganci har aikin jarida ko karatun jarida wallahi haka dai da ike dai abun akan ce idan ka sa kanka za ka yi abu babu abin da zai iya gagarar ka kuma idan kana da ilimin addini to kuma sauran ilimuka ba sai maka wahala saboda haka kuma ni dama ina da sha'awa dai akan harka dai abin da ya shafi dai yaɗa labarai tun da dama tun da farko na yi rubuce-rubuce ma akan littattafin hausa tun farko-farkon fitowarsu. ke ba rubuciya ce ke eh, na yi rubutu wani irin littattafai aka rubuta na rubuta wani littafi ana ce masa so garkuwaki na yi wani kuma rama cuta ga macuci da ne su na fara rubuta. kenan da mun can kina da sha'awar rubutu ina da sha'awar rubutu kuma ina da sha'awar harkar rediyo to ke um, har yanzu koma tambayar da muke a baya na'am yake karantar aikin jarida biki fuskanci wata matsala ba ko daga karatu ko daga wajen malamai ko wani abu haka wallahi ba wata matsala to kina kammala karatu ne aka samu aiki a'a gaskiya ɗan sami shekaru ba mun je da farko bayan mun kammala an tura mu attachment mun je na rediyo kano mm. mun samu kamar wata uku haka to daga nan kuma bayan mun kammala mun dawo gida muna ta faɗi tashi daidai inda dai muka daidai za a samu aikin dai muka yi ƙoƙarin dai mu ɗan duba mu gani to a aikin a koyon aiki da kika yi um, a matsayin rahota kike ko kuwa me kika yi a can gidan rediyo a can gidan rediyo kano eh, eh muna matsayin rubuta ne kuna a sashen taskar labarai kuna fita neman labari eh gaskiya dai anan su ba fita aiki ba hmm. su suke bayar da jaridu haka za a duba za a ɗauki labari za a fassara sai ka karanta to yanzu da kike aiki kina fita kamar nemo labari eh wani zaman makan dan samu labarin matin daga gida ne hmm. wani zubin kuma muna nan ciki za mu samu bayan ziyartar baki sun shigo ko kuma mu dan fita nan kewayen mu na fitan ya na fitan eh shi ma akan dan fita dan samu ana dan shan wahala kafin a samu abin da ake nema shi to wasu mutanen sukan ba da haɗin kai wasu kuma dai akan dan samu turjiya da kwaje menene babban abin sha'awa a wannan aiki da kika zaɓi kanki ni dama abin da yake bani sha'awa kawai ni abin da nake bukata in faɗakar kamar in ɗauki wani abu haka da na ga bai dace ba an ya faruwa a cikin al'umma in faɗakar a kansa hmm. to ni babban buri na kenan ina ganin ko mutum ɗaya ne ya amfana ni ma ina sa da cewa na yi wani aikin alkhairi to wani irin shawara ki ba matasa matasa ina ba su shawara cewa ya kamata su tashi su nemi ilimi domin cewa shine gishirin zaman duniya kuma idan kana da iliminka babu inda ba za ka zanci kanka a ciki ba